عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha ɗaya ga watan jimada saniya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da sha hudu cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'il muhammadiyya na babban malami a sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda ya rairayo shi daga littafin al-imam abu isa at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na talatin da uku a cikin wannan littafi mai albarka 32 to shine darasinmu na talatin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka farko manta satin da ya gabata muna cikin babu ma ja a fi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi samar babin da ya zo yake magana cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallama fi samar a hira ta dare hira da ake yi bayan sallar isha mun karanta hadisin na na aisha Allah ya kara mata yarda wanda hadisi ne za'if cikin sanadin shi akwai mujalid ibn sa'id wanda za'ifi ne a gurin malaman hadisi a yau za mu tashi kan hadisin ummi hadisi ne dogo sananne ga ɗaliban ilimi shi ma dai yana ƙarƙashin wannan babi dan kada mu ga an mai an ce hadisu ummi zar'in mu ɗauka cewa a wani babin yake daban yana karkashin wannan babi babin magana annabi sallallahu alaihi wasallama a ma'ana bayan sallar isha a cikin dare an aisha ta qalat an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda ta tace jalasat ihda asharata imra'atin fata'ahadna wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a na Aisha ce jalasa ihda asharata imra'a mata goma sha ɗaya sun zauna fata'ahadna suka yarjejeniya wata ta'aqadna suka kulla alkawari. Allah ya tumna min akhbari azwajihinna shai'a kada su ɓoye wani abu cikin labarin mazajensu faƙalatul ula mace ta farko ta ce zauji mijina lahamu jamalin ghassin naman raƙumi ne ghassin ramamme ala ra'asi jabalin wa'arin akan dutse can kololuwar dutse wa'ar mai wahalar hawa la sahalun fayurtaka ba mai saukin hawa ba ne bare a hau wala saminun haka kuma ba mai ƙiba ba ne. in ma an hau to raƙumin ba mai ƙiba ba ne. fayuntakal bare a ɗebo shi a kawo qalat mace ta biyu ta ce zauje la usiru khabara mijina ba zan ma motsa labarin shi ba ba zan tayar da maganar shi ba inni akhafu Allah azara dan ina jin tsoron kada ya zan bar komai ba ko ina jin tsoron ba zan iya faɗin shi gaba ɗaya ba in azkurahu in azkurhu in har zan ambace shi azkur ujarahu wa bujarahu zan faɗi cikin shi da ban shi cikin shi da zahirin shi qalat salisa mace ta uku ta ce zaujil ashannaq mijina dogo ne kuma siriri in an ik utallaq idan na faɗi labarin shi za a sake ni wa in askut idan kuma na shiru uallaq za a rataye ni ma'ana zan zama kamar wadda ba ta da miji za a watsar da ni qalatir rabi'a ta wuce ta ce zauji kalaili tihama mijina kamar dare ne a garin tihama la harrun wala walaƙar la harra ba zafi ba sanyi wala makhafa ba tsoratarwa wala sa'ama ba kuma ƙosawa. ƙalatul khamisa a rage mana wannan sibika tana mana tace zauji mijina inda khala fahida idan ya shigo gida fahid sai zama kamar dan damisa wa in kharaja asid idan ya fita waje kuma zaki ne wala yas'alu amma ahid baya tambayar abin da ya bari da abin da ya bari a baya to baya zuwa ya tambaye me ake ciki qalatis sadisa shida tace zauje in akala laffa ni mijina in akala in ya ci abinci ko in zai ci abinci laffa sai cinye gaba wa'in wa in shariba shtaffa idan sha kuma zai yi sai ya shanye har kasan ƙwariyar gaba daya wa in ittaja altaffa in ko ya kwanta to yakan nan daɗe jikin shi ya rube jikin shi ya ta bacci wala yulijul kaffa baya sanya tafin hannunsa liya alamal bassa dan ya san me wace damuwa ake ciki qalat as-sabi'a ta bakwai tace zauje ayaya mijina ayaya baya iya magana ko kuma tana nufin rago ne au gayaya da ayaya da gayaya suka ce duk ma'anarsu ɗaya ko suka ce shine wanda baya iya kusantar mata ko kuma wanda yake yana da yana cikin bata da shirme da shiririta kullu da'in duk wata cuta da ka sani lahuda to yana da wannan cutar shajjaki ko dai ya fasa miki kai au fallaki ko kuma ya fitan miki da jini ya karya miki kashi au jama'a laki ko dai ya hada miki duka biyu. qalat samina ta takwas tace zauji mijina almasu masu arnab in zai yi shafa yadda ka san shafar jikin zomo gashin zomo yana da laushi to haka shafar shi take warrehu ƙanshin shi kuma rehu zarnab kamar ƙarshen zarnab ne zarnab wani ɗan itace ne ko kuma wani ma'ana ganye ne da yake fitowa mai kamshi qalatit ta tara ta ce miji mijina rafi'ul imadi wannan kariyarsa amudi shine kamar ka ce fila da hausa akan ce mai ginshiki to ginshikin gidan shi rafi maɗaukaki ne ginshikin gidan shi maɗaukaki ne kenan kamar gidan yana da tsawo a wata fassarar ko kuma a ce yana da nasaba ma'ana danganan shi nasaba shi nasaba ce mai girma tsawilun nijadi gurin da yake maratayin takobin shi mai tsawo ne azimun ramadi mai yawan toka ne a gida qaribul baiti minan nadi gidan shi kuma kusa yake da gurin zaman mutane qalat al-ashira ta goma ta ce zauji malik mijina fa shine malik wa ma malik to meye maliku maliku khairun min zalik malik dai yafi abin da zan faɗa lahu ibnun kasiratul mabarik yana da raƙuma kasiratul mabarik suna da yawa a gurin da suke tsugunnawa garken su kenan qalilatul masari amma kaɗan ne su a wajen fita kiwo in suna kwance da yawa ne amma in sun ta kiwo kamar kaɗan ne idan sami ina sautal mizhar in sun ji ƙaran sarewa ko abun busa aiƙannan sun tabbatar annahun na hawalik cewa su halaka su za'i yanka su za'i kurin qalatul hadiyatu ashar qalatul hadiyatu ashara ta goma sha ɗaya ta ce zauji abu zar'in mijina fa shi ne abu zar wa ma abu zar'in to wane ne abu zar' ana samin huliye uzinaya ya cika mun kunnuwa na da kayan karau kayan ado anasa ma'ana ya motsa kunnuwa na da wannan kayan adan wa mala'a amin shahmi adudayya hakanan ya cika mun dantse na da kitse ma'ana ta ci abinci ta yi kiba wa bajjahani ya sanya mun farin ciki fa bajahad ilayya nafsi sai ni ma karan kaina nake jin daɗi ya ban farin ciki ne ma nake jin farin cikin ne fi ahli gunaimatin bi shakkin ya same ni a wani bangare a wani wuri da ake kira shak fi ahli gunaima cikin mutanen da suke da wasu yan dabbobi kaɗan shak din nan ko ka ɗauke shi sunan guri ko kuma ka ɗauke shi wani ɗan kogo sai zama shakko garin wani ɗan kogo kenan ya same ni a gurin da ɗan dabbobinmu ne da iyayena faja'alani sai ya auro ni ya sanya ni fi ahli sahilin cikin waɗanda suke ma'abota haniniya da wa kai kenan wa atiqin da kuka irin na sauran dabbobi wa wada'isin da dabba dake take shuka suka ce kamar shanu ana zuwa a yi noma da su kamar suna takewa kenan wa munaqin da kuma abin rairaye gari ma'ana gidan da ake ga awaki ga tumaki ga shanu ga dawakai ga ma abin da ake rere gari a gyara shi in za yi abinci haka ya auro ta yi kawo ta fa indahu a wajen mijina a ƙulu ina faɗa fana uƙabba ba a kwaɓona ba a kwaɓona idan ne magana ba a kwaɓina ma'ana duk abin da ta faɗa ba za a ce tir da ke ba ko yi mana shiru wa arqudu ina kwanciya bacci fa ta sabba in wayi gari ina bacci ba za a tashan ba dan akwai masu yin hidima wa ashrabu ina sha fa ataqamma in sha in koshi yadda nake so wannan haka nake a gurin mijina ummu abi zar'in sai mahaifiyar mijinta mahaifiyar abu zar'in fama ummu fama ummu abi zar'in wace ce ummu abi zar'in ukumuha radahun ukumuha tace ka abin zuba kayanta radahun mai girma ne mai nauyi ne cike yake da kaya kamar yanzu a zamani a ce kwabet ɗinta cike yake da kaya wa baitu ha gidanta fasahun mai jalwa ne da fili ibnu abi zar'in sai dan abu zar fama ibnu abi zar'in waye dan abi zar'in madja'ihu gurin da yake kwanciya kama salli shatba kamar ma'ana wata kaba ce in siririya da aka za aka yanko ta aka ciro ta daga cikin tabarma ma'ana tana so ta nuna yaro ne dan karamin siriri madaidaici da haka gurin kwanciyar shi kai ka ce irin kaba ce ta jikin tabarma ka zaro ta to kamar a dan irin wannan gurin yake kwanciya wato shbi'uhu zira'u jafara wajen cin abinci kuwa karfata shine zira'i na aljafara yar akuya ko tinkiya to yar ta kurin in kika bashi ya koshi ba mutum bane mai handama da ci da yawa bintu abi zar'in yar abi zar fama bintu abi zar'in wace ce yar abu zar tsawo abiha mai yi wa babanta biyayya ce wa tsawo ummiha mai yi wa mahaifiyarta biyayya ce wa mil'u kisa'iha kuma tana cika tufafinta ma'ana tana da jiki wa ghaizu jaratiha makociyarta kuma in ta ganta tana jin haushi wasu ka ce jaratiha anan ana nufin kishiyarta wasu ka ce ana nufin makociyarta saboda kyanta da yadda take cikin ni'ima to dan hasada in makociyarta ta ganta mahaushi take ji ko kishiyarta jariyatu abizar in sai mai hidima a gidan abizar ita ce jariya fama jariyatu abizar in to ita wannan jariyar ya take la na na tabsisa ba ta daukan maganar muta ta yada ta a cikin gari tana kiyaye sirri wala qusmi ratana tanqisa ba ta abincin mu mira shine abinci to ba ta ɗiban abincinmu ta je ta watsar ko ta bayar ba tare da mun sani ba sannan wala tamla ubaita na ta ashisha ba ta cika mana gida da shara ta kawo tarkace ta zuba mana a'a qalat ta ce kharaja abu zar'in haka suke zaune da mijinta ta ce wata rana sai abu zar'in ya fita wal awtab tumkhad a lokacin kaya awtab shine kamar abubuwan da ake zuba nono gora kenan to had an aje su ana kadawa dan a fitar da mai ma'ana an riga an cika gora da mai ana kadawa ma dan a fitar da man falaqi imra'atan sai game da wata mace ma'aha waladani laha kal fahadaini tana tare da yaranta guda biyu kamar ƴaƴan damusa yal'abani min tati khasriha suna wasa a karkashin kogunta ma'ana a jikinta birun manatai ne da ma'ana wasu abuwa kamar 'ya'yan ɓaure ko rumman ne sai ya sake ni wane kaha ya auro ta tu ba da rajulan sariyan ta ce ba shi sai na auri wani mutum wanda yake babba ne sari mutumin da yake mai iko mai zaɓaɓu a cikin mutane mai mutunci ba shariyan idan ya hau doki za a ga ya hau doki yana tafiya ta isa ba kuma dokin shi shari'ar mai tafiya ne baya gajiya ma'ana yana da doki doki na kasaita wa akhadha khatiyan kuma haka nan idan yana tafiya zai dau mashi shine khatiyan ya rike wa araha alayya na'man sariya ya kwararo min ni'ima kwararowa shine wa ara alayya na'man sariya wa tsane min kulli ra'ihatin duk wata dabba da kasan tana dawowa daga kiwo ya bani zaujan ya bani mace da namiji ma'ana akuya mace da namiji tinkiya mace da namiji haka yi mata kyauta wa qala yace kuli ummi zar'in ke ummi zar ci? wa miri ahlaki ki ma taimaka iyalanki ɗiba ki bayar falau jama'atu kulla shay'in atani tace da zan tattara duk abin da ya bani ma balaga asghara aniyati abizar bai bakai ya karamar kwatanniya ko gora ko ƙwarya ta gidan abizar ba abizar ma'ana ta fi samu a gurin shi qalat aisha radiyallahu anha sai na Aisha take cewa fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuntu laki ni a wajenki na kasance a wajenki ka abi zar'in li ummi zar'in kamar abu zar'in ne a wajen ummi zar ma'ana wajen kyauta da bayarwa to wannan shine hadisin mun karanto shi ɗaya bayan ɗaya dan mai zabdin alfaz din da kuma abin da ya shafi ma'anar Tun da yana ɗauke da wasu kalmomi waɗanda suna da wahalar fahimta sai mu damu ba hadisin gaba gaba shi dai barkon hadisin mata ne goma sha ɗaya suka haɗu suka yarjejeniya suka ƙulla alkawari cewa kada su ɓoye komai a cikin labarin mazajensu kowace ta faɗi abin da ta sani akan mijinta wannan alkawari ne suka ɗauka da yarjejeniya tsakaninsu waɗannan mata wata riwaya ta nuna kafin zuwa musulunci ne tun lokacin jahiliya ne shi yasa a nan wasu malamai suka ce a yanzu ba za a ce wannan ya nuna halaccin mata su taru su hiran mazajensu kamar yadda waɗannan matan suka yi ba tun da waɗannan lokacin jahiliya ne ba za a ɗau hukunci a gurinsu ba wasu kuma suka ce daɗin daɗawa ba za a kira wannan giba ba domin ba a san mazajen nasu ba ba su ayyana mazajensu ba suka ce kamar ka zo ne ka ce a cikin gari kaza ka ce yanzu misali a cikin garin kano akwai barawo barawo na ɗaya yana satan mota na biyu yana ɗaukan keke na uku yana ɗaukan kaya ka ba da labarin barayi da wannan ba za a kira shi giba ba don baka ayyana wasu mutane sanannu ba amma zai idan ka zo ka ce a cikin garin kano akwai wani wanan da an san shi ai barawo ne yana kaza yana kaza yana kaza ka faɗi wasu munanan halayen sai a ce wannan kayi giba amma nan ba a san su ba hakan wasu malamai suka faɗa almuhim da waɗannan mata sun zauna hadina suka yarjejeniya wa ta'aqadna suka ƙulla alƙawari Allah tumna min akhbari azwajihin shai'a kada su koye komai cikin labarin mazajensu ibnu hajarin rahimahullahu ta'ala cikin fathul bari yayi sharhin wannan hadisi domin hadisin yana bukhari ya zo a cikin bukhari ya zo a cikin sahihi muslim ya zo a cikin sunan na imamun nasa'i ya zo a cikin sunan na imamun tirmizi to don haka bukhari da ya kawo wannan hadisi ibn hajar ya yi sharhinsa cikin shafi 22 kuma da ƙananan rubutu don in za a yi rubutu manya-manya kama wanda yake gabanmu to zai kai shafi 30 mako biya da haka imam alƙazi iyad mai shafa kenan ko wanda ya rasu shekara ta 544 cikin karni na shida kenan yayi littafi guda shafi 250 da wani abu yana sharhin wannan hadisi sunan littafin bughyatur ra'id lima tadammanahu hadisu ummi zar'in min alfawaid bughyatur ra'id lima tadammanahu hadisu ummi zar'in min alfawaid littafi ne an buga shi za ka iya samun shi kamar daidai girman wannan littafin namu na a muktasar shama'il muhammadiyya shafi 250 da wani abu ya yi maganar ruwayoyi don akwai ruwayoyi da suka zo daban-daban daban akwai ruwaya da ta zo ma da faɗan sunan matan ta farko sunanta kaza ta ce kaza sannan labazin ma ya ɗan bambanta wata riwaya ta zo da wannan lafazi wata riwaya ta zo da wannan labazi in ka dau ibnu hajar cikin fatul bari yayi kokari ya tattara waɗannan ruwayoyi wajen sharhi haka na akwai wani malami da ake kira muhammad ibn abdulkarim ibn al-fadl al-rafi'i al-qazwini ya rasu shekara ta ɗari 580 shi ma cikin karni na shida kenan shi ma ya yi littafi mai suna dirratu dar'i dalun ne na farko dirra addar dadun ne na biyu dirratu dar'i li hadisi ummi zar'in shi ma yana sharhin wannan hadisi banda shi gabaninsu akwai malaman da suke sharhin shi ko dai a cikin littafi kamar yadda ibn hajar ya ka cikin fatul bari cikin littafi guda kamar yadda alqazi iya da ko su malamai akwai wanda kuma suke sharhin cikin sharhin da suke wulita taban su da haka hadisi ne da yake malamai sun yi bayani akan shi da yawa to waɗannan mata da suka zauna cewa kan su koye komai daga cikin labarin mazajensu to ibnu hajar a cikin fatul bari sai yake cewa galiban in mata suka haɗu hirarsu akan maza ne galiban in mata suka haɗu suna hira ne akan maza maza kuma galiban in suka haɗu suna hira ne akan neman abinci haka ibn hajar ya faɗa <laughs> ya ce to da haka waɗannan suna hira kan mazajensu kowace ta faɗa abin da ta sani kan mijinta qalatin fa qalatil ula mace ta barko ta ce zauje mijina lahmu jamalin naman raƙumi ne ghashin ramamme wannan labazin ghas a larabci za ka iya cewa lahamu jabalin ghassun sai zama ghassun din ba ce ta laham ko ka ce lahamu jamalin ghassin sai zama ghassin din ba ce ta jamal idan ka ce ghassun bin raf'i zai iya zama ma khabar ne limubtada'in mahzub taqdiruhu huwa ghassun kamar yadda malamai suka faɗa sai zama na a huwa ghassun amma dai lahamu zai zai fi kyau ya zama siba ce ta laham sai zama lahamun ghassun kenan mijina lahmu jamalin naman raƙumi ne ghassin ramamme ta ce ala ra'asi jabalin can ƙololuwar dutse wa'ar dutsen da yake da wahala hawa shine wa'ar a wata riwaya wa'as da sa da ca a ƙarshe ai as-sa'bul murtaqa dutsen da yana da wahalar ka hau la sahalun la sahalun ba mai sauki bane fayurtaqa bare a dutsen wala saminun fayuntakal ba kuma nama bane mai kiba bare a je a ɗebo shi fayuntakal ma'ana sai zama an ɗauko shi an kawo nan me take so ta nuna mijinta kenan mijinta a nan ya ban shi te ko kushe shi tai kushe shi tai domin daidai a naman dabbobi da ake ci naman rago da na akuya da na tinkiya ya fi na ne za su samu in kana neman daɗi da kyau har ma suka ce amfani a jiki to na ƙananan dabbobi ya fi na manya to sai ta zai ta shi a naman ma shi naman raƙumi ne kuma daɗin daɗawa gassun lamamme kaga wani wani dadin muni kenan sannan kuma can kololuwar dutse kuma dutsen ba mai saukin hawa ba kaga dai duk wata sifa da ba a so ta haɗa mijinta suka ce a nan ta tana mijinta mai karancin alkhairi ne sannan bayan ƙarancin alheri mutum ne da yake mai wahalar sha'ani mun duba malam yayi mana namba ta 255 ay kalahmil jamali mijinta kamar naman raƙumi ne firra da'a wajen muni la kalahmi za'an ba kamar naman tinkiya ba wal maqsudu minhu abinda take nabi al mubalaghatu fi qillati naf'ihi kai matuƙa wajen faɗin rashin amfanin shi war raghbati anhu da kin shi wa nafadi tab'i minhu da ma'ana munanan ɗabi'u da ke tare da shi shine abinda take so ta faɗa mijinta ne mutum ne da yake mai munanan ɗabi'u babu alkhairi tare da shi kun ga wannan ta kushe mijinta kenan qalatis saniya ta sai take cewa zauji mijina la usiru khabara a wata riwaya la abussu khabara ba zan tona labari shi ba ma'ana ba zan yada magana shi ba ba zan faɗi zancen shi ba zan faɗi abinda yake ciki ba mun tsallake wuta nan ba mu karanta ba ko kyau mu dinga karanta duk talikin da malam ya nan ba ta 256 wal maqsudu minhu malai ce abinda ta farko take nibi almubalaghatu fi takabburihi wa su'i khuluqi kai matuƙa wajen girman kanshi da munanan halayen shi wala yufalu ilaihi illa bi ghayatil mashaqqa baka iya samun abin hannunsa sai da wahala wala yanfa'u zawjatahu bi ishra in an zo wajen kwanciya kuma baya amfanar matarsa wala ghairiha ma kauniha makruha ma kaunihi makruhan radi'a ko wani matarsa ma baya amfanarta kuma gashi abin ki mummuna wa ma'ana layun takal ma abin da ake nufi da layun takal ai la yanquluhu nasu mutane ba za su ciro shi ba ila buyutihim zuwa gidajensu li yakuluhu dan su ci wannan nama din ba da maqasati ta'bi wa mashaqqati alwusul bayan sun sha wahala sun je in sun je ma za su ba na abin kirki bane bal yarghabuna anhu za su guje masa ne li rada'atihi dan munin shi wa bil jumla malai ce dai a dunkule faqad wasafathu bil bukhli ta sibata mijinta da ruwa war rada'a da muni wal kibar da girman kai ala ahlihi ga iyalansa wasu il khulu da haka dai ta farko dai ta kushe mijinta ba wanda za ta so ta samu miji irin wannan qalat saniya ta bi ta ce zauji mijina la usiru khabara ai la uzhiruhu wa ansurahu ba zan yada labarin shi ba inni akhabu alla azara ce ina jin tsoron Allah azarahu ma'ana yanzu ba zan iya kawo shi gaba ɗaya ba kamar tana jin tsoron kada ta bar wani abu cikin labarin mijinta wasu kuma suka ce in ne a akhabu Allah azara tana nufin ne ina jin tsoron idan na baɗi labarin shi zai iya sakina kama na ƙasa ya ce ai ta kafu min zikrihi an yi ha tana jin tsoro in ta baɗi labarin mijinta zai sake ta in azkurhu in har ma zan ambaci mijina azkur ujarahu zan faɗi cikin shi wa bujarahu da bayan shi zahirin shi da baɗinin shi ujar a larabci suka ce shi ne tattara ta jijiyoyi kaga jijiyoyin mutum sun bubbuto a jikin shi musamman suka ce a karan kanshi a karan kanshi bujarahu kuma shi ne tattara jijiyoyi a cikin jiki sai zama tana nufin inda za ta baɗe shi za ta faɗe shi zahirin shi da baɗinin shi a nan yaban shi te ko kuma kushe shi tai kushe shi tai ma'ana tana nufin munin shi ya kai ma inda za ta faɗa komai za ta iya faɗa a kan shi shi ne malam ya ce idan mun duba namba ta ɗari da da hamsin tara malam ya ce bi zammil awwal wa fathi sani shine bujara ujara ai uyubahu kullaha dukkan sa gaba daya in za ta ambace za ta ambaci komai ne a kan shi zahiruha wa batinuha zahirin sa da wanda suke na ɓoye wal ujar jam'u ujra ujar shine jam'i na ujra wa hiya nafkhatun fi uruqil unuq shine jijiyoyin wuya su tattashi shine ujar wal bujar jam'u bujara as-surra shine cibiya cibiya ta kumbura Turedo abin da take nabi la aqudu fi zikri khabarihi ba ma zan shiga labarin shi ba fa a akhabu min zikrihi shiqaq wal firaq ina tsoro in na ambaci labarin shi mu samu rabuwa mu samu ma'ana rarrabewa da sabani tsakanina da shi wa ya'il atfali wal iyali sannan ƴaƴan mu su tozarta dan haka saboda munin halayen shi ma ba zan iya faɗa komai ba in na baɗa ma sakina ma zai yi da haka anan ta kai matuƙa kamar mutum ne a ce wane ai wane kai dai kai shiru kurin shine wannan da ta ka ce wane kai dai kai shiru ba a cewa komai shine ma'anar wannan da haka kun ga ita ma ta biyan ta kushe mijinta ba macen da za ta so a ce tana da miji irin wannan qalat salisa fi ta uku ce zawji ashannaq mijina al-ashannaq dogo ne dogo sosai a can kasa mala yace bi fathil aini wa shini والنون مفتوحة مشددة والنون مفتوحة مشددة عشان نق وهو الطويل شيني دوغو المستكرة وانديك أبنكي في طوله سبو تتوينشي النحيف السيء الخلق كما سيريري من ممونا هلتا wanda ta kai matuƙa wajen sibata mijinta gashi dogo gashi siriri gashi mummuna ta ce in an ɗik in ne magana akan shi utallaq saki na za a yi shi ne malam ya ce a ƙasa lamba ta 261 ai in an tik bi uyubihi in zan faɗi munanan halayen shi tafsilan a rallabe yutalliqu ne li su'i khuluqihi zai sake ni saboda munanan halayen shi wala uhibbu talaqa li min minhu ni ko bana son ya sake ni saboda zaman yara na nake aure hajati ilai ko ina buƙatar zama da shi da aka gwala in yi shiru in an tik utallak in ne magana a sake ni wa in askut in kuma nan shiru ban faɗa ba uallak sai a mai da ni kamar macen da aka rataye ita ba mai miji ba dan mijin nata ba kula da ita baya zuwa gurinta bai san cin ta ba bai san shan ta ba ita kuma ba wadda ba ta da miji ba dan an ce za a ce matar wane ce da haka ta zama wadda aka rataye ratattiya kenan ko ta ce to don haka ita yanzu ya za ta yi ga wannan ma kushe shi ta yi to yawanci wajen fassara abinda ake fassarawa kamar yadda muka fassara din nan in ta yi magana a sake ta in ta yi shiru kuma a rataye ta ita ba mai miji ba ita wadda ba ba ta da miji ba in mun duba ma haka malam ya faɗa ƙasa, nan ba ta 262 yace ai wa in sakattu an uyubihi in dai shiru kan laifukansa yusayyiruni mu'allaka sai mai da ni ratattiya wahiyal mar'atu allati la hiya muzawwaja ba ita ce matar da ba mai aure ba bi zaujin yanfa ba wadda take aure da mijin da zai amfane ta ba wala mu mutallaqa ba kuma wadda aka saki ba ta tawakkawa an ta tazawwaj bare ce za ta aure gaba to amma ibn hajar ya ce wannan fassarar ta biyun ba haka bane ma'ana wa in askut o allak idan ne shiru za a rake ni ibn hajar ce ba haka take nibi ba yace domin da haka take nibi ai da sai tai magana ya sake ta ta huta to me ya amfanin ta zauna shi baya biya mata bukata baya ba ta ci baya ba ta sha yo ai ma kamata yake magana a sake ta yace inda haka take nibi da tai maganar sai ta sake sai tai magana a sake ta huta sai ce shi abin da yake gani tana so ta nuna munanan halin mijinta ne sai ta nuna yana da munanan ɗabi'u sannan ba ruwan shi ma in te magana ma ba ruwan shi shi ne in an iqutallaq in te magana ma ba ruwan shi baya baya kallon maganarta sannan sai ta ce wa in askut idan ne shiru ne haƙuri akan halin da nake ciki to kuma ina nan dai ni kamar ratattiya ba mai miji ba ba wadda aka saki ba ku gane abin da ibn hajar yake nufi yake yana so ta nuna munin halin mijinta mijinta munin halin shi ya kai ta yadda idan da za ta yi magana ma ba ruwan shi inda za ta kame kara ba ka ba ma abinci ba ba ka zuwa inda nake zai banza da ita zai a idan kiya da ita idan kuma ta shiru in askut in ta shiru ko Allah za ta zama kuma ita ga ta nan ba mai miji ba ba da ba ta da miji ba sabanin fassara farko da suka ce in ta yi magana a sake ta in ta yi shiru a rataye ta ibn hajar ce in ta yi magana abin da ake nufi a nan in ta yi magana za a yi banza da ita shine ma'ana utallaq za a yi banza da ita kamar ba a ji ta ba an bai ci abin da ibn hajar yake nufi ko ina ba ta an gane bambancin fassara ta ɗaya da ta biyu wali in sake maimaitawa fassara ta farko wadda ita aka fi ambata cewa idan ta yi magana ta baɗi laifukansa zai sake ta in ta yi shiru kuma za ta zama ita ba mai miji ba ita kuma ba wadda ba ta da miji ba wannan ita ce fassara da ta shahara sai ibn hajar ya ce ba haka take nufi ba abinda take nufi in ta yi magana ba ma zai kula ta ba bai ma damu da ita ba wa in askut in kuma ta yi shiru ko allak tana nan dai ita ba mai miji ba mai mara miji ba ta shiga kenan gaba kura baya sayaki ya za ta yi da ta zama cikin wani hali ba sai yadda za ta yi ba kun ga wannan ba kushe mijinta ta yi ba macen da za ta samu mijin irin wannan qalatir rabi'a sai ta wadda ta ce zauji miji na kalaini tihama kamar dare ne a cikin garin tihama garuruwan tihama shine makka da garuruwan da suke gefanta kamar ta'if da sauran wannan garuruwa da suke gefen makka su ne ake kira biladu tihama to garuruwa ne masu tsananin zafi amma in dare yayi can dare ya ce akan dan samu sauki sai zama a lokacin akan dan samu sauki to mijina na kamar dare ne a irin wannan lokacin la har ba zafi wajen da zafi wala qarra sanyi har shine tsananin zafi qar tsananin sanyi ma'ana tana nibin baya cutarwa saboda mutum ne mai kyawawan ɗabi'u sannan daga kyawawan halaye wala makhafata babu tsoro wala sa'ama ba kosawa da zama da shi ita mijinta tsakiya ne ba cuta ba cutarwa wannan yaban shi take kenan ko mun duba lambar da malam ya sa mana kalaili tihama sai ce fi kamali li'tidali wajen cikar daidaituwa wa adamil aza da rashin cuta wasu hulati amrihi da saukin lamarin shi sai ta zuba tashi kamar dare na tihama lokacin da iska ta fara kadawa tihama makka wa ma haulaha sai nan ba ta 264 yace da ta ce masa a da take cewa la harra wala qarra kinayatun an adamil aza kinaya ce cewa baya cutarwa li karami akhlaqihi saboda kyawawan halayen shi wasu buti jami'a anwa'il lazzati fi ishrati da duk samun duk wani abin da ake so na jin dadi wajen zama da shi da haka ita ta yi sa'an miji kenan kuma wannan ita ta yabi mijinta qalat al khamisa sai ta biyar tace zauje mijina inda khala fahida in ya shigo gida ba fahida sai zama kamar damisa fahad shi ne damisa malam ya fassara mana a ƙasa ya ce ai inda kala alaiha ai in ya shigo wajenta ya sibu yana ma'ana tashi ya zabura kawo bil fahad ni jima'iha ya je ya kusance ta kamar yadda damisa take ma'ana yana yunkura yin yunkurar damisa ya je ya kusance ta fahidar rajulu shine kasura naumuhu ko kuma laraba sukan ce fahidar rajulu kasura naumu in mutum ya cika yawan bacci fahad sai a zuba shi kamar musa tana da yawan bacci da haka anan tana zuba ta mijinta a fassarar da malam yi mana mijinta mutum ne da ya zo zai kusance ta shine ma'anar fahida ibnu habib ya ce a anan tana nuna cewa halin shi da halayen shi da yadda yake dan ba na kamar damusa ce dan damusa ana sibata ta da kunya da karancin kwadayi da yawan bacci to mijinta ba da ya shigo gida fahida kurin ya nemi guri ya kwanta ya ta bacci ba ruwan shi irin mazajen nan ne kyanwar lami ake cako kyanwar lami ba cizo ba ya gushi <laughs> da ya shiga gida kurin kwanciyar shi zai yi baccin shi miskini wa in kharaja asid amma idan ya fito ba zaki ne kun ga a fassara farko in mun fassara fahida matsayin yana yunkura ya je ya kusance ta to ya bar shi take amma in mu fassara fahida anan kamar da mutane yana shiga ya kwance shi baccin shi kushe shi take yi sai da cewa in kharaja asida a asida idan ku yi fito waje zaki ne tana nabe in ya shiga cikin mutane gwarzo ne kuma amma a gida ba ya gushi ba ciwo sai da ce wala yas'alu amma ahida ba kuma ya tambayar abin da ya bari ma'ana in ya shigo gida ba zai ce ina yara ba in ya shigo gida ba zai ce ina abincin nan ba ina za a yi kai da shi ba ruwan shi ba tambayar komai sai dai kwanta ya bacci ai la yasalu amma alima fi baitihi baya tambayar abin da ya sani a gida min mata'amin na abinci wa mashrabin da abin sha wa ghairihi ma da wani su takarruman saboda karamci ba ma ya tambaya fa wasafatku sai ta sibata shi bi annahu karimut tab'i mai karamci ne wajen ɗabi'a husnal ishra mai kyakkyawan zamantakewa ne linal janibi fi baitihi layyinul janibi fi baitihi sannan mai saukin halaye ne a gidan shi qawiyun shuja'un fi adai amma yaji gurin abokan gaba jarumi ne la yatafaqqadu ma zahaba min malihi wa mata'i in yazo tadda kudi ya kare baya cewa mai akai in ya tadda ba abinci baya surutu wala yasalu anhu baya tambaya li sharafi nafsihi saboda yadda yake jin girma da mutuncin kanshi wa sakha'i karbi da yadda yake da kyauta kun ga anan yaban shi tai kenan wasu malamai suka ce kushe shi tai da haka ya danganta ga yadda ka fassara ita dai ta bada haka a dunkule kai ka fahimta qalat sadisa ta shirya ce zauji in akala laffa na fa in akala idan yana cin abinci laffa yana yawaitawa ya ci da yawa irin masu cin nan ne ay aksaral aqli yana yawaita ci wa khalata sulufa ta'am ya ka abinci kala kala ya zube ya cinye kuma wa in shariba shtaffa in ku ya sha ruwa sai ya shanye har kasan ai shariba shufafa shufafa shine karshen ƙwarya wa hiya baqiyatul ma'i fi qarihi wa ya daga kwano sai ya gaba komai ila la yada fil ina'i shay'an minhu da haka wajen ci ya cinye duka wajen sha ya shanye duka wa ja idan ya kwanta iltaffa sai lullube jikin shi gaba daya ya tabbaci shi kadai ba ruwan shi da ita wala yulijul kaffa ba ma ya sa hannun shi tafin hannun shi liya alamal basa dan ya san damuwarta ma'ana ya sanya hannu jikin rigar shi rigarta ya taba jikinta da zafi zazzabi ne a jikinta ciwon kai ne yaya take ba ruwan shi kurin shi da ya shirya gida in ya gama cin abinci kwanciya zai yi ta bacci wanda ya ban shi teku kushe shi ta yi kushe shi ta yi nan da ta ce wala ya wala yulijul kaffal ya alam albassa kinaya ne baya sa hannu dan ya san damuwa albasu shine damuwa ai wala wala yudkhilu yadahu tahta siyabiha baya sa hannun shi karkashin tibatal ya alama bassaha wa huznaha dan ya san damuwarta da bakin cikinta wala shabakata indahu alaiha bai da tausayi irin mazajen nan ne matan shi ba lafiya ya zo ba zai ce ya jikinki ba ba zai je kusa da ita ba balantana ya taba kanta ko ya taba hannunta ko ya taba jikinta ka san mara lafiya alamar tausayawa ka zo ka dora hannunka a jiki ka ce ya jiki mu je jikin da zabi ko to shi ba ruwan shi da wannan ita kuma mijin da ta samu kenan ga ci ga bacci qalat as-sabi'a sai ta bakwai ta ce zauji mijina ayaya kai daga jin kalmar san akwai matsala ayaya'u ma'ana mutum da ya gajiyayye shi ne mala ya ce ai ajizun anil qiyami bi masalihi min al'ai saboda gajiya da gazawa ba ma iya yin abin da ya cancanta wa kanshi wa wasu ka ce huwa al-innin shine wanda ba iya kusantan mata shine ayaya aw ghayaya ko kai bil ko bil duk ma'anar su sai ta ce tabaqa tabaqa anan ba tana nufin wawa tabaka wanda yake a kife yake shine tabaka kamar zai da muka karanta ba mu karanta ta ba ko tabaka tana nufin wanda yake a kibe yake a rabe yake rub wakila aka ce huwa allazi atbaqat alaihi umuru da al'amuran sun rube shi aw ajizu anil jima'i aw kalam ko wanda baya iya magana ko baya iya saduwa da mata kullu da'in tace duk wata cuta lahu da'un tana tare da shi kun ga wannan mijin yafi sauran muni wallahu musta'an. shajjaki bayan wannan ko ya fasa miki kai ashaddu shine ciwo aka aw fallaki ko kuma a'a ya bitan miki da jini ya karya miki gaba ko ya karya ki ko ya fasa miki kai aw jama'a kullal laki ko ya hada miki duka to kun ga dai wannan gwara sauran gwara mai baccin nan da wannan tunda wannan duka yake ko ya fasa kai ko ya hada biyun gaba daya yanzu mata in suna ji za su ga ila wasu mazajen haka suke ila nan kowace akwai yadda mijin in an karanto ta za ce haka miji yake kamar mu ne da za karanta halayen sai ka ji halayen matarka ka ciki qalati samina ta takwas ta ce zauje mijina almasu masu arnab shafarsa irin shafar zomo ce ma'ana shafarsa shafa ce ta hankali da daɗi da nutsuwa ai masu zauje kamar sil arnabi fil leni wan nu'uma in ka dan taɓa gashin za zaka ji ma'ana laushi warrehu kanshin shi kuma rehu zarnab ƙanshi ne irin na zarnab zarnab wani a ice ne da wani tsiro ne da yake fitowa mai ƙanshi ma'ana malam ya faɗa a ƙasar biyar wal ma'ana annaha tasibuhu bi husnul huluk tana zuba shi da kyawawan halaye wa karamil mu'ashara da kuma kyakkyawan zama walinil janib da sauƙin ma'ana hali kalinin masil ardam kamar yadda in ka shafi jikin zomo wa shabba adriha badanihi kanshin jikinsa au saubihi ko na jiban sabirihi tsibi da ƙanshin tirare da haka anan zai zama ta yaba mijinta ne wa yajuzu an da bihi tsibas sana'i zai yi tana nufin kyakkyawan ma'ana yaban shi a cikin mutane wanta sharihi bainan nas kun ga wannan dai yaban mijinta ta yi. at-tasi'a sai ta tara ta ce zauji mijina rafi'ul imadi al'imad a can ƙasa kun ga gurin al'imadu fil asli umudun taqumu alaiha albuyutu fila da gidaje ginshiki da ake gina gida a kai to anan me take nabi da mijinta mai madaukin ma'ana fila ne tana nufin mijinta mai daraja ne shine ma ce yace kan zalika an uluwi hasabi tana so ta nuna nasabar shi wa sharabi nasabihi da girman nasabar shi kila dan sarauta ne kila dan wasu manyan mutane ne sai take cewa tawilun nijadi bi kasrin nuni madaukan takobin sa masu tsawo ne me take nabi anan kan bihi an tulil qama tana nabin dogo ne mijinta da haka kaga yanzu ai dogo yanzu in zai barata yin abin da zai rataye takobi ai dole abin shi ma zama yana da tsawo ko yanzu in ka dauko abin da dogo yake rataya ka rataya jiri sai ta sa to tana so ta nuna mijinta dogo ne ishara ila annahu sahibu saibin sannan ta nuna yana yawo da takobi fa asharat ila shaja'ati mutun ne jarumi kenan sannan sai take cewa azimur ramadi mai mai girman toka ne tokar shi tana da yawa yawan toka yana nuna yawan mai girki ma'ana mutum ne da ana ɗiban girki a gidan shi yanzu a ɗora tukunya a ɗora abinci a baka kaci kinayatan an kasratul judi mutum ne mai yawan kyauta almustalzim li kasrati diyaba kene yana yawan sauke baki almustalzim li kasrati ramad shi yake kawo yawan toka din wa dawami wuqudi nari duk koyaushe wutarsa tana ci ma'ana mutum ne mai karamci gidan gidan baki ne qaribul baiti minan nadi kuma gidan shi ma kusa yake da mazaunin mutane annadi shine gurin da mutane kamar kulub inda mutane suke haduwa su hira majalisa kenan almaudi allazi yajtami'u fihi wujuhul qawm ko kuma gurin da manya-manyan mutane suke haduwa litta shawuri wata haddus to gidan shi a nan gurin yake mala ya ce wa haza sha'anul kirami wannan ba shine ɗabi'ar manyan mutane masu karamci ya ja'aluna buyutahum qariban minan nadi ta'arrudan liman yuzifun suna yin gida kusa da gurin da mutane suke zama dan su dinga taimaka mutane ma'ana a wancan lokacin ba kowa yake zuwa ya gida kusa da majalisa ba saboda ai za a dame shi ko yanzu ma za ga duk gidan da yake ana yawan zama kobar gidan za ga matan gidan ɗayan biyu ko dai zan masu haƙuri masu kyauta ko zan masu faɗa don za a aika a ɗebo ruwan sha za a aika a ɗebo ruwan alwala za a aika a aro kaza za a aika a aro kaza musamman aka yi rashin sa a gwagware ne suke zama gurin kaga za a yi ta aro aro da Allah shiga gidan nan karɓo mana cokali in an jima shiga gidan nan ɗebo mana ruwa da Allah shiga gidan nan ka ce su bani aron kwano ya dinga ara ara kenan miskini haka ne ta yi to da haka karimi sai ya gidan shi irin wannan amma marowaci sai ya je inda ba kowa sai ya gina gidan shi a can saboda yan an tashi ma zuwa gidan shi wahala ma za ta daɗe ba kai ba qalatil ashira wannan kun ga tayar ba mijinta kenan ta goma ta ce zauje malik ni ba mijina shine malik wa ma maliku to waye malik ta ce malikun khairun min zalik malik zai fi ma abin da zan faɗa wannan ta yi sa'an miji kenan lahu ibulun kasiratul mabari yana da raƙuma masu yawan tsugunnawa ma'ana raƙumansa in ka gansu a tsugunna a cikin garki da yawa za ka gansu amma kalilatul masari masu ƙarancin fita ne ko kuma kaɗan ne idan suka fita me take nufi a nan take cewa ma'ana saboda yawan yankawa da ake yi wa baƙi ba ma sa fita kiwo sai lokaci kaɗan kaɗan ma'ana sai kaɗan ne za ga an tafi da su kiwo don kada a tafi bako ya zo ba raƙumin da za a yanka to kada bako ya zo ba raƙumin da za a yanka da'iman sai a bar su a gida shine ma'ana abin da ke bi kamar suna fita kiwo ne kaɗan wannan tana namijin ta mutum ne mai karamci ga yawan raƙuma idan ina sautal mizahar waɗannan raƙuman idan sun ji sauti na abun busa sarewa aikanna annahunna hawalik sai su tabbatar cewa sun halaka ma'ana da kaji an fara busa to bako ya zo za a yanka sa ko za a yanka raƙumi to har ya zama dabbobin masu saba da sun ji ana musu wannan abu to za su an kama da an yanka saboda yadda yake da kyauta da haka mijinta mutum ne mai alheri mai kyauta qalat al hadiyatu ashar sai ta sha daya za mu karanta dan dan mu cimma lokaci zauji abu zar'in tace mijinta shine abu zar wa ma abu zar'in waye abu zar anasa min huliyi uzunayya anasa min huliyi uzunayya ya cika mun kunnuwa da kayan ado ka san alamar kana da dukiya ga matarka da sarka ta zahab a kaɗan kunna na dahab shine dai karshen abin da za ka yi mace kenan ka gama da ita to ya cika mata kunnuwanta da wannan wa mala min shahmi azudayya ya cika min kitsan dantse na ma'ana tana nufin ya ba ta abinci ta ci ta koshi ta zan mai kiba ba ramammiya ba wa bajjahani fa bajahat ilayya nafsi sannan ya sanya ni farin ciki kuma nima na ji farin cikin ma'ana kamar yi mata duk abin da take so waje da ne fi ali hunaima asali ya same ni ne cikin mutane masu yan dabbobi haka bi a wani dan kogo ko ka ce bi a wani guri da ake kira shak faja ala fi ali sahilin sai ya sanya ni cikin ma'abota haniliya da wakai kenan wa da kuka irin na shanu na raƙuma sannan wada'is da dabbobin da suke taki abu da kabarsu sannan wa munak'in da kuma ma'ana abin da yake ka yake gari ma'ana ya ciro ta ya kata gidan arziki da dawakai da dabbobi kala kala fa da aqulu a wajen shi ina magana fala'u kabba ba a ba a kushe ni in ta magana an zauna mijinta yana son ta da abin da ta faɗa na'am wa arkudu ina kwanciya ba ta sabba in waye gari ta wayi gari ma ba za a ce tashi ba saboda akwai masu aiki shine ma'ana za ta kai hasa ba tana bacci wa ashrabu fa ataqamma in sha in koshe in yi tatil ba wani wanda zai ce min dan me sai ta ce to ya uwar miji take kun san wani sa na iya samun matsala da uwar miji ta ce ummu abi zar'in mahaifiyar abu zar fa ma ummi abi zar to ya mahaifiyarsa take ukumu muharadahu kayanta gurin zuba kayanta a cike yake ma'ana akwai yalwa akwai dukiya wa baituha fasahun gidanta kuma yana da yalwa ma'ana dai tana so ta ta mahaifiyarsa mace ce mai dukiya mai hali mai karamci ibnu abi zar'in sai dan abu zar fa mabnu abi zar tace marji'uhu kamar salli shatba gurin kwanciyar shi dan guri ne karami kamar kabar da zaka zaro jikin tabarma ma'ana yaro ne karami wanda yake ba lukuti ba ba mai matsala ba wato Uhu, zira'u jafra sannan ba mai yawanci ba dan abinci aka bashi zira'i na yar akuya ya ishe shi bintu abi in, sai yar abi yanzu ta gama da ɗan shi fa ma bintu abi zar abiha ita mai bin babanta ne wa tawo ummiha mai wa mahaifiyarta biyayya ne wa mil'u kisa'iha sannan mai cika tufarta ce ma'ana ba ba ramammiya bace wa ghairu jaratiha kuma mai bakanta wa makociyarta ce ko kishiyarta saboda kyanta saboda halayenta saboda ni'imar da take ciki idan ma kishiya ta ganta sai ta yi kwafa ta ji haushi jariyatu abizar sai mai musu hidima fa ma jariyatu abizar in la tabussu na tabsisa ba ta yada labarin su komai ta ji tana da kiyaye sirri wala tanqusu miratana tanqisa ba ta ɗiban abincin mu ta je ta bayarwa tana kiyaye mana amana sannan wala ubaita na ta ashisha ba ta cika mana gida da shara wasu suka ce ma'ana ba ta yawon banza bari ta cika mana gida da 'ya'yan banza wasu haka suka fassara amma dai fassara ta kusa ba ta barin gidan kaca-kaca qalat to wannan haka take da mijinta cikin ni'ima da jin daɗi da yalwa to amma ga abin da ya same ta qalat kharaja abu zar'in abu zar'in ya fita wal autabu tumkhad a lokacin ƙwarya ta nono abinda ake zuba nono ana kadawa tana so ta nuna ana cikin ni'ima da yalwa da jin daɗi an tatso nono ma falaki imra'atan ma'aha waladani sai game da wata mace ga yaranta biyu kalfa hadaini kamar ƴaƴan damisa ƴan ƙanana gwanin ban sha'awa wasu suka ce ƴaƴanta ne wasu suka ce ƴan uwanta ne amma nasi ya bi nuna ƴaƴanta ne yal'abani min tati khasriha suna wasa a ƙarƙashin ugunta ma'ana kusa da ita bi taini da ma'ana rumana guda biyu rumana dan itace ne wasu ka ce bi a nan kinaya ne suna wasa ma'ana da maman da suke sha na matar ya nuna kenan yarinya ce karama da dai gashi ta haihu fatallaqani wa nakaha sai sake ni ya aure ta fanakatu ba'dahu rajulan sariyan sai ta auri wani mutum mai hali bayan abuzar wana mutum mai babba sari shine kamar shugaba rake ba shari'an idan ya hau doki yana hawa doki babba mai alfahari wa akhadha khadiyan ya dau mashi jarimi ne wa araha alayya na'aman sariya ya sako min ni'ima komai ya bata wa tsani min kulli ra'ihatin zauja duk wata dabba da ke zuwa kiwo ta dawo ya bani guda biyu tace wa qali yace kuli ummi zar'in kici wa miri alaki ki kewa iyalanki sannan falau jama'atu kulla shay'in atani tace duk da haka inda zan tattara duk abin da ya bani ma balaga asghara aniyati abizar bai kai ya karama ƙwarya abu zar ba saboda shine mijinta na barko wani mawaki yana cewa mal hubbu illa lil habibil awwali mijin miji na barko shi aka fi kauna to qala aisha radiyallahu anha manzo Allah sai ya ce fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce kuntu laki ka abi zar'in ummi zar'in to ni matsayi na a gurin ki kama abu zar'in ne ga Umbi zar'in a wata riwaya sai dai ni ban saki ki ba ko ba zan saki ki ba in Allah ya kai mu sati na gaba za mu faɗi fawaid na wannan hadisi yanzu sharhi muka yi za mu zo kuma mu faɗi fawaid da malamai suka fitar a cikin wannan hadisi mai girma abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'ala wa a'lam